Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sanar sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 07037 biyu captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. mu Ina yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina. To da masu kallon mu barkam da da cikin shirye-shiryen jaridun mu wanda ke zuwa muku kai tsaye na ganin gidan talabijin na kaftan Hausa da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya. Abuja inda kafin mu tafi hutu rabin lokacin mun karanto muku wasu kanuni daga jaridun mu daban-daban. inda yanzu kwa za mu shiga rukunin sharhi tare da bakonmu na yau barkamu da dawo mu barka dai to masu kallon mu kamar yadda sanarwa ta gabata kuma kamar yadda kuke gani bakon namu ne ya riga ya zauna wato dr babagana adam wanda mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a najeriya kuma masanin harkokin tattalin arziki wanda yau dai mun samu <laughs> bawa ya shigo barka da shigowa yana eh, to to masha Allah to a ah, dakta mu fara kallon maganar nan ta batanci ko mu ce zargin batanci da ya faru a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari a jihar Sokoto wanda ya kai ga kisan ita wannan ɗaliba Deborah ban sani ba ko ka bibi wannan labari ya kake ganin ba dai wannan shine na farko ba an yi ta yin irin waɗannan abubuwa da kiraye-kiraye da sultan da tambol da rabaran hassan matthew kuka duka suka yi akan ɗaukar doka a hannu da waɗannan ɗalibai suka yi ya ka kalli lamarin to lamarin da ba daɗi mm-hmm. ka san a takaice ko mutum musulmi ne ko ba musulmi ba mm-hmm. in ka darajanta mutum mm. haka zai da darajanta ka mm. to mutum ko me yake bautawa yana neman a darajanta shi mm. ba ma kaman addinai biyu manya na duniya musulunci da christianity ba so abin da ya ba daɗi kuma bai kamata hakan ya faru ba tun da farko ita wanda ta yi wannan kalamin amma ko da ta yi ne ya kamata a ce a ɗau hukunci a kaiwa. um, jami'an tsaro mm. da kuma alkalai mm. su za su zartar da wannan hukuncin hukuncin baya hannun mu 'yan ƙasa mm. mu zartar da shi don abu zai iya lalacewa ba wai ta yi daidai ba ta yi mm. ba daidai ba sosai mm. sosai da na karanta ban ji daɗin shi ba da abin da ta yi da abin da kuma aka mai da martani okay, yeah. abin da ya kamata shine uh, a addinance ta musuluncin ma duk abin da in ya faru za ka iya canja shi da furcin harshe da harcen ka mm. ko kuwa ka nuna kiyayya amma ba kiyayyan aikatawa oh, akwai shari'a akwai kuma 'yan sanda akwai kai kara 'yan sanda za su zo su kama shi ko ita mm. kaga za a kai ta gun hukuma hukuma kuma za ta bi doka a mm. diddigi kaga sai a samu zaman lafiya amma kagan aka yi mm. za a zo a yi ramakon gayya inda wasu suka fi yawa za su aikata ga gaba ɗaya sai abu ya taɓarɓare sai abu ya zama baki abinda nake so in faɗa na ƙarshe akan wannan abin a ɗau haƙuri a mai zuciya mm. a duba addini a karanta littattafan mm. masu tsarki mm. me ya faɗa a kai sai a gaya hukuma hukuma kuma ta gaggauta ta dau uzuri don wannan abin kamar yadda ka faɗa ba so ɗaya ba so biyu ba mm. yana mm. faruwa mm. so in an yi wani abu yanzu kaga saboda gaba za a san cewa eh lalle hukuma za ta yi wani abu to mutane ba za su dau doka a hannun su su zartar ba Allah ya kiyaye mana na gaba Allah ya sa a samu zaman amin amin amin amin to sai maganar dambar wannan ta kokarin yakin neman zaɓe da ake zargin cewa manyan jam'iyyun na APC da PDP sun fa fara sai dala dalilin da ya sa ita jaridar daily trust ta rubuto cewa eh, hauhawar farashi da aka samu ko faduwar naira wato wannan dalili ne <laughs> ya kake kallon yadda naira take ta faduwa a najeriya idan aka kwatanta ga shekarun baya da basu wuce shekara talatin ba da ita naira din ita ce gaba da dala to abu ɗaya ne hali ne in kasa ta ɗau hali ba a canja wannan ra'ayin ba zai mm. ci gaba da lalace wani yanayi ina ganin umar in ka ma ka girme ni ba yawa ko ma na girme ka ba yawa <laughs> mm. in ka duba da mm. wannan tun lokacin mulkin sojoji da aka fara shi na second tier wannan canjin kuɗi na salo na biyu wanda aka fara in ka duba daga lokacin har zuwa yanzu daga naira 86 86 zuwa yau ana maganan naira 599 don mm. eh, na karanta wannan eh, labaran mm. da safen nan mm. so na gani abin yana da bacin rai kusan eh, so in ka duba ba wai gwamnati ba ne ba gwamnatin siyasa ba ne ba kuma gwamnatin soja ba ne mu ne 'yan kasa. muna so mu ya kamata mu sa kan mu kishin kasa. ka gani sayan nagari mai da kuɗi da in baka ta kayan ka ba na waje ba zai daranta ba mm. tunda mu ma mun ga kuɗin mu din ba shi da muhimmanci ah. to lalle lalle a ah, in ka da abu ka ce ba shi da kyau eh. to wa zai zo ya dauka in ka ga wani ma ya zo dauka watakila ba mutum bane mm. ka gane ko mm. so abin da yake faruwa in ka duba kwatanci abin da yake faruwa a duniya yanzu kwanan nan kasashen ah, yamma america da makarrabanta ai sun sa sawa rasha akan faɗan ukraine ɗin eh, takunkumi eh, to a dokansu da suka yi kowane kayan da za a saya a duniya ko euro ko pounds hmm. ko dala to eh, amma yanzu russia a ƙarƙashin putin ya ce duk kayan shi mai zo ya zo ya saya sai dai ya biya da kuɗin ƙasan su kuma kasan turai sun san ma'anan wannan kaga in za ka nemi abu duk abin da ka lura ko gungumi ne yanzu da ake saidawa ake samun kuɗi hmm. in ka ga mutane na nema an ka duba layi ba za ka gan shi ba eh, ko roban shan ruwan nan ka gani eh, ana kuɗin mu ma in an mu yan kasan muka nuna shi za mu yi da shi ba za mu yi da dala ba da pounds ba hmm. haka zai daraja so mm. abin da zan ce sharhi na shine da ni da kai da hajiya a nan mm. mu darajanta kayan ba wanda kamar yadda ake cewa ai sadaka ana fara shi daga gida ne mm. so in kana so a ganka da daraja sai ka ka rike kibanka da darajanka so ka rike kiban kudinka ka rike darajan kudinka kaga sai a nema sai a na da amfani eh. amma to kai kanka yau ka samu dan dubun ka ɗari dubun ka goma za ka je ka sayi dala ta eh. so an gane eh tattalin arziki na faɗo amma mu muna ƙara faɗantar da shi mm. tun da ba ma wannan da kishin kasan da mu ce namu namu ne mm. ka gane ko so oh. ya kamata hakan za a yi kuma gaga na baka misali na russia kaga yanzu aka yi haka komin ta za ka saya manta da gas ɗinta komin ta ce ka saya da kuɗinta mm. kaga za ka je ka nemo kuɗinta kaga ka nemo kuɗinta kuma aka fara ɗan eh, rashi mm. kaga darajar zai karu duk abin da ake nema za ka yi kuɗin na karuwa to kamar najeriya fuka-fukanta sun yi armashin da za ta iya sa irin wannan ka'idar cewa ko man fetur za mu sai da a ce wallahi ranka ya alhaji umar wato ko gombe ne yau yan mm. ta ce wannan shanun kuɗin in ba da kaza ba za a yi wallahi mutum zai tashi mm. cin ka ce ba za ka yi kaza mm. wato shi ne kishin ƙasan ka lura an ka duba tarihi a lokacin da china ƙasan sin suka rufe ƙasansu kusan shekara hamsin haka ba fita ba shiga mm. shi ne suka yi uffasa suka tashi suka zama abin da suka zama mm. so in najeriya kuma najeriya babba duk duniyan nan ni na yi imani mm. wallahi ina gaya maka ba kasan da ya kai najeriya albarkacin mutane da albarkacin kasa ba wai ina faɗa ba ne kafin ni dai ba dan siyasa ba wallahi ba kasan da duk duniyan nan ya kai najeriya ka duba wani annoba kake da shi banda rashawa da cin hanci a ƙasar nan amma wani ƙasa ba ba za ka zauna awa ɗaya ba sai ka ji guguwan iska ya ta da gidaje wuta ya tashi a nan an kasa kashewa ruwa ya yi ambaliya namu kowa ya taso ba zai kai ba ne ɗaya ba kwantar da shi ba abin da kuma a ƙasar nan ba za ka shuka ya tsara ba hmm. daga apple ɗin da muke saya hmm. daga yalon da hmm. shinkafa yanzu ba abin da so ƙasa ne mai daraja ba girgizar ƙasa ba girgizar ƙasa girgizar ƙasar mu shine rasawa da cin hanyar wannan ɗin ne rashin ɗa'a ne shine abin da muke da shi so an ka duba ƙasar mu na Najeriya shugabanci a tsaya a ce za a yi kaza mu kuma masu bi so in ba shugabanci in ba bi ba zai yi wannan abu biyu dole ne su kuma ba zai yi wai abin gidanka in ya faru yau sai ka yi tsokaci ga mai anguwa ba mm. daga gida ake fara tarbiyya mm. daga gida ake sa dokoki daga gida ake bin ka'ida mm. to amma yanzu za ka ga ko makaranta ne za a biya sai a ce a biya addana sai ka ga waɗansu kuma don ah, buɗewa da nuna na isa sai ka ga kana yi ne amma kuma kana yi wa ƙasan ka zagon ƙasa ne mm. in kai mm. me kake tanadawa jikokinka da yaranka mm. so ya kamata wani abin mu fara a kan shi mu nuna kuma wannan abin da ka faɗa najeriya tana iya yi in fact ta fi ƙarfin ma yi the largest economy babban ah, tattalin arziki na na afirka eh. hmm. south africa da su egypt suna baya hmm. wannan ma ba ma wai alkalaman sai an nuna ma eh, a filin suke duk abinci da ne da ake nema su chadi da kabaru da suke makwabtaka da mu wake ciyar da su Nigeria. Nigeria ne hmm. ko ta kudu ko ta yamma ta arewa kowa Nigeria yake zuwa ko ina ka je kuma an ji Nigeria an san daga ina ka fito ko a yi ma zancen kwallon kafa ko a ce kuna da mai ko a faɗi wani abu dai a duniya kuma an ka je duk ƙasan duniyan nan in ka duba a tashashen jiragen sama ko jiragen kasa ko ma'aikatu ba inda za ka je ba za ka ga dan najeriya kwarar da yana musu aiki a can ba a cikin abu ɗaya na ƙarshe da zan baka akan mm. wannan mm. nama najeriya babban ƙasa ne najeriya tana da likitoci sama da dubu ishirin da biyar a america suna aiki na biyu 'yan najeriya su ne a duk bakin da suke america mm. karantattu wanda suke da karamin digiri na ɗaya digiri na biyu digiri na uku 'yan najeriya ne hmm. fiye ma da 'yan america ah, ah, to me wannan ah, yake gaya ma to in ka rina kanka dole a riya hmm. amma hmm. ka nuna ka isa kana da ilimi kana da cika da kishin ƙasa wanda baka daraja to me ra'ayinka akan takaddamin nan da ta barki tsakanin babban bankin najeriya cbn da kuma hukumar zaɓe ta ainihin cewa tun da fahashi wannan shugaba na bankin ya ayyana ko ya ayyana sa dan jam'iyya har ma ya sayi fan yi takara to fa babu aminci da natsuwar da hukumar za ta bar kayanta da take cewa sensitive materials a wannan banki shi kuma shugaban banki ya nace akan cewa ba su da matsala kayan su na karkashin aminci shi za a iya amincewa da shi ya ajiye kayan haka na a matsayinsa na dan jam'iyyar apc koko inec a ta na sauyawa waɗannan kayan matsuguni shi ya fi dacewa koyi ina ni ba zan yi ba zan baka ansa <laughs> bai kamata taura biyu ba ta tonuwa bai yiwuwa ka zama ɗan sanda <laughs> ka zama kuma mai alkali ko ɗaya ne ɗan sanda ko ɗaya farawo mm. mm. <laughs> ko kai ɗan sanda ne mm. kage doka za ka sauka to a ce kai ne alƙali. kai ne kuma ɗan sanda yana yiwuwa bai yiwuwa so in kana da kwaɗayin ka yi siyasa ba ma wai abin ko doka ta ce ko bata ce ba sai ka ajiye tun da kana da imanin kai kana da abin da za ka bada balle ma ka yi ta farko kana kan na biyu ka gane in akwai tarbiyya to ba sai an zo wannan ba sai an zo wannan ba mm. ina so yau in ni Umar Gombe ina aiki a gidan talabijin na kasta mm, mm. sai kuma ina so in tsaya siyasa in ka'idojin abin ne ya ce hakan sai ka ajiye da darajar ka sai ka fita ka ce ni ina so in tsaya to kai da kake neman abu jama'a su amince ma sai kuma kana so ka bi ta bayan fage ka gane ka rike dayan a aljihunka to kana so a baka wani <laughs> bai yiwuwa ba wai ko kai ne umar da ba daidai ba sai ce ma zan ba ka ansa <laughs> ba tare da wannan abin umar eh, bai kamata mu kalle shi ba kaga shugaban kasan mu ya ba ya fita hmm. ya zo ya bada ya hmm. ajiye aiki ya kama ba eh. to amma a haɗe ma da bankin mu na ƙasa ai abu ne ma na takaici hmm. dan harkan kudaden duniya fa yau ko kasan duk abin da aka ji yana shafan darajar kudinka da darajar kasa yana shafa balle a ji shugaban bankin najeriya eh. zaman kanta eh. yana tangadi da abin nan so kaga shi ma zai sa kasar mu kudin darajar ya kara faduwa ba lalle yan mm. siyasa suna siya mm. so wani abin daraja ne da kima mm. da nuna eh nan kasan nan na doka ne to kaga duk zargin da za a yi maka tunda baka bari ba za a ce ai kana using kayan gwamnati kana using kudin gwamnati ko baka yi so abin da ya kamata mu yi shine fa wannan da nake yi ma racin da'a rashin da mm. in ka tuna an taba sarrafa lokacin shagariya mm. ita revolution mm. lokacin buhari ya yi war a da kuma waɗansu wanda ba mu sani ba ethics abu ne da ya kamata a ce duk abin da za ka yi ka bi ka'ida eh. ko addini in za ka yi alwala za ka yi niyya eh, ka ne ko kana sallah kuma za ka eh. fuskanci ko addu'a za ka eh. fuskanci abin da kake ba za ka tsaya kana hira da wani ka ce kana addu'a ah. to ya za ka yi kana aikin babban kasan Najeriya kuma ka rike ka ce kana yi kuma kana siyasa yana iya yiwuwa akwai kokwanto sosai da ba yan siyasa muna son kasan mu ta gyaru gara mu zama kaifi daya in za mu yi mu yi in ba za mu yi mu bari haka ne to a ƙarshe saboda ƙarancin lokaci da yake hararan mu watakila cikin mintuna biyu ko uku a ana tare da cewa shugaba gullak jonathan ya yi amai ya lashe don da farko ya musanta ma cewa shi bai ma san da ta sai masa wannan fom ba kuma bai da wato yau ya nuna bai zato yanzu dai ta tabbata ya dawo kuma har ma a yau ake zaton cewa zai kai fom din da astagwatan wannan kungiya suka sai masa shin duk da dai kai ba lauya ba ne ya kake kallon dawo da shi jonathan din a matsayin wanda zai karbi rantsuwa na uku idan har ta tabbata jam'iyyar apc din na zawarcin lalle zo ya tsaya mata takara <laughs> mun karanta ne daga lauyoyi manya-manya sun ce mm. ba da hurumi to na amma kuma da kace mu ba lauyoyi ba karshen mm. ta dai mu za mu yi zaɓen <laughs> da yake faruwa yana da yanci mm. ya fita ya sayi form kowane siyasa kamar yadda ni da kai ma yau da za iya sosai yadda za mu samu wannan miliyan ɗaya ko za a yi wani gudunmawa ne Eh, ba a da hukar ba eh lalle eh, shi ba kudin ba su haɗu ba ai shi ne su ma cewa to ai da an hada a su kudi eh lalle kuwa eh, sosai da yara sun koma makaranta yana iya yi kaga in yayi akwai shari'a hmm. shari'a sai su ce ba mu da ikon mu a 'yan ƙasa mu ce ba zai yi hmm. amma kuma dokan ƙasa ta bashi 'yanci ya zaɓa kuma a zaɓe shi kuma ya ga kaga ba za ka ce tsohon shugaban ƙasa ba shi da masu shawara lauyoyi ah, a lauyoyi ba general na lokacin shi zai iya tambaya to kamun ko ya fita ya yi abu eh, eh. dole ne kasance ya tantance sosai eh, kuma yana da ikon ya yi hmm. kuma wataƙila in ya zo ya yi kyau wataƙila in ya zo ba zai yi kyau ba abin da hmm. nake so mu a 'yan hmm. ƙasa kar mu yi kurakuran da muka yi daga baya mutum baya iyawa sai Allah eh. mu kai kukanmu ga Allah ubangijin da ya halicce mm, eh. ba mu shugaba na gari mm. kar mu ce sai wani mun yi haka ma muna batancin wani don Allah sai ya bar shi ce ko zai iya gina shi sa na ma magana daga baya na ce da mabiya da mm. shugabanni dole ne abin ya tafi daidai ko ruwan nan da ta kashi kake sha an baka sha shi daidai ba zai shaƙe ka kuma ya zo ya kashe ka ko bi ka saboda haka mu rigaya wa ubangiji wanda ya halicce mu mm. mai san mai mai kasai ya zaba mana shugaba na gari mhm. kuma ya cire mu a cikin kuncin nan da ake ciki to Allahumma amin amin to guda godiya da wannan a sharhi wanda kuma ya gamsar kwana da gaske sai mu shiga ina jin rukuni na adidi na masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo za mu shiga rukuni na gaba wato rukunin kiran layi inda za ku shigo cikin shirin domin kuma a dama da ku masu kuwa a dakace mu sassa daban-daban na duniya a yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilimantarwa faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144 tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta Captain TV Hausa da ke Floti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga wayar tarho 070 37 0800 biyu Captain TV Hausa gamsuwarku shine farin cikinmu. mu. ku shine farin cikinmu. kasance abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa. tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu. Tuma da lamar sassan bakar da cikin shirin sharhin jaridunmu wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. yanzu kuwa lokaci da za ku shigo cikin shirin domin kuma a wato dama da kafin ka kai kan akwatin talabijin ɗinku barkanmu da dawowa to barkanmu da dawowa dakta to kamar yadda aka sani kuma aka saba in aka kira za a faɗi suna da kuma inda ake kira sannan kuma a ba da gudumar a takaici don ba wasu damar shigowa mu ɗauki wayoyin da ɗan dama sannan kuma a ƙarshe mu ba bakon mu da ma ya sharhi cikin batutuwan da aka kira to kafin kiraye-kirayen su fara shigowa akwai sanya hannu da shugaban kasa muhammadu buhari a jiya akan dokan nan ta money laundering wato halatta kudin haramun da kuma maganar ta'addanci inda cece kuce ya barki a sassan najeriya daban-daban na cewa ai dama waɗannan al'amura ya kamata a ce tuni suna cikin laifukan ƙasa ba sai yanzu ne za a ce halasta kuɗin haramun da ta'addanci suna bukatar wato dokoki na musamman ba ya kake gani wannan a ni ra'ayina a kai yana da kyau da aka sa hannu akai eh. amma kuma ban zata wai ba dokan da ya hana hmm. wannan ba an karfafa dokan ne a ya karu akwai maybe inda ba su ciccika ba akwai baraka eh, sai a tantance amma ba haka ba kin ka lura ai ko airport za ka yi tafiya za a ce hmm. nawa kake rike da shi za ka fita za a tambaye ka za ka shiga lalle sannan kuma ka je kantin da za ka sayi kayayyaki hmm. za a ce ma a nan wajen hmm. ba ma ba ma money laundry to yawo eh, nan da ba za a faɗa ba kuma an yi wani sabon doka maybe an sauke tsoho na daɗin ne da ba shi da inganci misali yanzu ko dabba ka ɗauka a rigingine kai a ƙasa akwai dokan da zai ci taron ka ah. lokacin da kuka akai aka ce naira biyar ne taron to yanzu a zamanin yanzu a ce ka biya taron naira biyar don ka ɗauka ba mm. yadda bai kamata ba a ya a yi so goma da ka ci taron na sai ya ɗirga naira da biya ba ka ba lallai kuwa eh, ya kamata eh. so irin wayannan abubuwan ne da an gyara mm. a alƙalin da tsananta to ya ba masha Allah to ga kira na farko bari mu ji kowa ke kan layi assalamu alaikum amin wa alaikum assalam malam umar malama fa'iza da datta barkan ku da asubahi kai sai kuna tare da smd daga jihar lagos to madalla smd barka da shigowa alhamdulillah datta allah ya saka da alkhairi a gurguje cewar ba masanin tattalin arziki ba ne ni to amma kamar yadda dakta ya yi bayani hmm. wato ita diddiga ta kimar kuɗi ko abin da ya kama da haka yana ta'allaka a bangaren abin da turawa cewa demand and supply hmm. yana da da muhimmanci kwarai da mm. gaske mm. sannan akwai tsari kuma na wato rate abin nan interest mm. da abin da ya da haka wanda duk lokaci ba zai ba mu dama mu fito da su ba amma ayar tambayar shi ne ba za mu alaƙanta wannan abin kai tsaye ga 'yan siyasa ba illa iyaka mu kalli kasar a we productive wannan shi ne babbar abin da ya babban abin da ya kamata mai da hankali ka gana ɗaya we are not productive magana ta gaskiya har yanzu wuya are a consumer nation wanda kuma hakan ba karamin illa bane wajen bunƙasa tattalin arziki to amma muna samar da man fetur a Najeriya ya bayan man fetur ma kafin mu denan malam umar ai kana da nigerian investment promotion commission council wanda gwamnatin tarayya ta establishing hmm. a shekaru casa'in da biyar hmm. menene aikin wannan hukuma ta nigerian investment promotion commission yan najeriya ɗan kasuwa nawa ne suka san da wannan hukumar kuma sun taɓa zuwa sun da ta ta yadda za ta taimaka musu aikin sa shi ne da encouraging din yan kasuwa tsakanin gida da waje da kuma promoting din harkokin kasuwanci a ƙasa da jawo hankalin masu zuba hannun jari su shigo ƙasa su investing suna aikin ayar tambaya kenan kwanan nan ai akwai ishu akan ma'aikatar har yanzu hukumar daraktar da take kula da ma'aikatar ita ce akai bayan zarge-zarge da abin da ya kamata haka su haka dukkan irin abubuwan da kamata a yi tanada-tanada da fasar tana da su amma matsalar shi ne aiwatarwa da kuma goyon baya da kuma a awareness ai kana da menene eh, national orientation agency ko kana da national television authority kana da von voice of nigeria ko kana hmm. da federal radio of nigeria idan ban da irin wayannan private media organization din wayannan wa'inda na ambato din nan aikin su shine su promotin din ayyukan gwamnati ga 'yan kasa da wa'inda ba 'yan kasa ba dan a gane suna yi in wanda national television authority yaushe ka ji national orientation agency ta tafi yana ba da awareness kan irin wa'innan investment din da abin da ya kamata haka su wa'innan abubuwan akwai su ba wai babu su ne. yanzu da shi ana maganar shugaban kasa ya sanya hannu akan doka ta ta'annaci da kuɗaɗe ko fita da kuɗaɗe da abin da ya kamata haka to a zo kuma bayan an kama mutum an kai shi kotu an tabbatar da laifi a kai shi aka kawai sai kuma a ce an zauna an ba shi presidential pardon in banda najeriya babu inda ake celebrating din as a heroes sai najeriya saboda haka wannan shi ne babban matsalar da ake ciki dole ne mu sa kishin kasa a cikin zukatanmu in fact mun daɗe muna kiranye-kiranye a cikin sakin kuɓa curriculum na education right from the grassroots ya kamata a sa manhajar ta koma akwai tsarin koyar da ɗalibai kishin kasa right from the grassroots wannan yana da matukar muhimmanci ba lokaci akwai masu kira oh. irin wannan lokaci ba zai ba mu dama mu faɗi wasu abubuwa ba amma dai magana ta gaskiya kishin ƙasa yana da matukar muhimmanci hmm. ana yadda dakta gida lafiya SMD e hmm. daga jihar Lagos na gode to muna godiya kwarai da gaske SMD e daga jihar Lagos ya ba da guduma watakila akwai sharhin da nan gaba za ka yi don to eh, to ga dai ina jin kiran sun dakata haka amma dai kuna iya bugowa kamar yadda kuke ganin lambar akan akwatin talabijin ɗinku kuma in aka kira a bayyana suna da kuma wato inda ake kira kana kuma a ɗora a cikin wato gudumawa da za a ba a takaice ga smd ya ba da tasa gudumawa duk da ya ce shi ba masanin tattalin arziki ne amma ya koro bayani fa kamar <laughs> kamar shi ma wani dakta din ne assalamu alaikum assalamu alaikum to bata amsa ba assalamu alaikum alaikum assalam ina kwanan ku lafiya kalau ya gajiya ya aiki ba gajiya alhamdulillah da muke ah, tare na da muhammad la kira daga jihar naija to malam muhammad ya naija to lafiya kalau to bismillah ah, a gurguje dai gudunmawa na zai magana ne akan tattalin arziki da shi ne wanda ya magana wanda ya sauka yanzu eh. yake ta magana a kai ina ganda da different ba kan wannan maganganun na to kana da eh, akasin abin da ya faɗa to bismillah na'am saboda abin da yasa na ce haka shine ai in muka yi maganar productive koko consume nation koko duk dai abin da za mu faɗi a kan ƙasanmu abu dai hmm. ne kawai abin shine idan ba ka da abu damun ba ba za ka iya ba da abun ba eh, haka ne kasan da mutane sama da 95% ɗansu ko in ce ma 99.9% ne zan ma iya cewa babu ilimin saboda wanda ma ake tunanin suna da ilimi a wani wajen ana ganin su ba ilimin suke da shi ba a cikin kasan namu hmm. to ina ake magana productive ta za a magana productive a nan ai maganan gaskiya shine kawai dole ne gwamnati da community gaba daya su juya wajen ilmantar da mutane for example zan baka in sabon da ya faru a gwamnatin shugaba muhammadu buhari a lokacin da ya rufe boda hmm. akwai matsaloli da mutane suke ta ihu a kai amma in ka duba a tarihi na duniya babu wata ƙasa da ta ci gaba a wajen tattalin arziki da budanta ta take a buɗe babu wannan ƙasa so amma mutanen najeriya sun jahilci abin a lokacin don ba su ma san menene amfanin rufe budan ba in aka rufe buda ana son ku yi promoting din import substitution goods na kasan ku abubuwan da za ku iya yi a lokacin amma babu ilimin ma abin da za a yi balanta ma a yi tunanin bara a yi tunanin yaya za a haɓaka tattalin arzikin kasan to abin da ne notion ne abin da kawai nake son faɗi shi hmm. dukkan mu da gwamnati da gwamnatocin jiha da ita na tarayya din gaba dole ne a mai da hankali gaba wajen ilmantar da mutane wajen komawa makarantu daga primary school a karantar da mutane yanzu a ƙasar nan to the biggest surprise na yawancin mutane za a ga mutum ya karanta chemical engineering wani ya karanta mechanical engineering wani ya karanta computer science amma duka suna jira gwamnati ta ba su aiki duka ai ko ba ce komai ba ya kamata mun kasa mu gane cewa wayannan sun fito daga makarantar ne amma da ce akwai wani abu a kansu da za su iya yi da ba za su jira wani ya ba su aiki ba amma ba komai a kansu kawai certificate ne kawai so maganan gaskiyan kenan kawai tattalin arziki na Najeriya sai dai mu ta surutu inda har ilimin Najeriya yana ta lalacewa a kullum maganan kenan kawai to malam Muhammad muna godiya kwarai da gaske ah, da wannan gudunmawa taka yawa dakta kana da jin yawa to to to <laughs> to masha Allah wannan waya ta katse eh, to ba mu sani ba za ka iya eh. ah, Muhammad daga Niger na ji daɗin bayanin shi amma abin da kawai inda muka dan bambanta da shi ya ce ba ilimin to eh akwai ilimin yana neman a ingantar da ilimin abu ɗaya da kuma da ya faɗa da na ji daɗin shi hmm. ni ina cikin wanda ba wai bokon da certificate din bane hmm. wannan takardan kwalin da aka bayar bane hmm. akwai a tarihi wanda suka kinkiro yamaha da honda yawancinsu ba makarantar Mm. kasashen japan da china su bill gates ba steve jobs ne mm. apple mm. ai ba aji suka zauka ba shahimin malamai kasira din nan akwai malamin da bai yi karatun boko ba a aji na ah. shi makwali amma yanzu ka je kaduna yau ka je sokoto ka je maiduguri wanda har gidan rediyo ya yi wata makarantar maiduguri so inda nake so in faɗa akwai wani waje kamar waye kawo ka a maiduguri a kasuwan gamboro in ka shiga cikin kasuwan ko ni ka kawo za a kaira maka ni inda muka daidaita da shi muhammad naja eh. duk maganganun shi wallahi su ne amma kuskuren da ilimin da yake ba. Eh, ilimin akwai hmm. amma akwai akwai masu sarrafa abubuwa hmm. da gwamnati ba ta ba su isasshen kula hmm. kamar inda nake faɗa din nan in ka zo da mota ka ce su kera ma wani abu ba su lokaci za su kera Ba ya kamata a yi musu sai a ya kamata a kawo musu kayan aiki ya karfafa musu ilimin da ake da shi abin da ake kera a duniya dan Najeriya zai iya yi amma akwai wani lankwashe lankwashe wanda a nunan na'ura da za ta taimaka ta yi shi kuma akwai na fahimta smb da ya shiga maganin da ma ba maganan mu bane to amma shugaban kasa hmm. yana da dama ya 'yantar da wanda zai 'yantar ya faru a jihar america hmm. lokacin da bill clinton yake shugaba hmm. akwai dan uwan shi din da aka ɗaure a laifin kwayoyi da ya zo shi kuma da zai 'yantar da mutane aka sa har da uwan shi a ciki yana da wannan 'yancin din ya bada Hmm. so bari mu zo kusan nan najeriya lokacin shugaba obasanjo hmm. kowa ya san salisu buhari hmm. ya canja ta eh, eh. aka kama shi da wannan laifin shugaba obasanjo a gurguje bai kai ma wata shida ba ya ba da wannan daman da aka yi ni shugaba buhari zaɓe shi ma kuma ba shi ya ba national council of states wannan dama ne na shugaban ƙasa kuma duk yakin da za ka yi akan rashawa da cin hanci ban ce ba daidai ba ban ce daidai ba wannan ra'ayi ne amma a gudanar da mulkin ƙasa a cikin mutane 162 sai kuka ga an samu akasi a ganin ku na guda biyu kuma wayan nan fa an ɗaure bai dakatar ba lokacin da ake shari'a har aka ɗaure su har ka shiga yari sai aka kawo ma rubutu ga mutane 162 sun cancanta da su za ka kaza kai kana shugaba haka mm. za ka sa a ra'ayinka ba kuma da kai rantsuwan babu ko qur'an mm. ka ce ba za without fear of evil mm. ba sani ba sabo sai ya ce ba zan yin biyu don su ya zaɓar da su <laughs> ba adalci ba an ba su da lafiya an kawo takardu a cikin 162 don ya ba da wannan so fadar hukunci ne shimfiɗaɗɗe wanda ya da an mutum ya ga ba daidai ba ne shi yasa akwai kotu wani mutum sai ya kai kara sai a jiya <laughs> eh. saboda ya mutum nipc eh. ban tsammani ba ba ni da tabbaci na so in duba na so in kira wani ma in tabbata wannan da yake faɗa ba a cire ta ba kamar ina ji ba a cire ta ba sa'an kuma nipc ba zai ce ba sa aiki ba sai dai ya ce shi bai gamsu ba oho to daban daban ne tafiyan da akwai da muka yi hmm. duk inda za a je na kasan waje suna zuwa su karantar da mutane ga yadda ake yi ga yadda ba za a yi ba to mm. saboda haka wani lokaci za mu iya muna waje mm. su nipc ba ta aikinta mm. Allah in ka duba kuma maybe masu yi fiye da yadda ake tallafa musu in bai isa ba mm. ka ga a ce na baka mai galan da na ce ka je sokoto daga amurka <laughs> ya lalle aiki ya yi ba ni tafiya amma inda man ka ya tsaya inda ba ka tsaya ke so mu a yan ƙasa ya mm. kamata mu kawo sharhi a rubuce a kuma mazaɓan mu. Mm. sai mu gyara ta ba wai na ce ba su da kurakure ba to saboda haka a gyara eh, demand and supply na maganar nan fa abin da ake nema mm. shi ke karanci mm. to mu haka kamar yadda ya faɗa mu fara neman naira mu da kanmu kaga sai ka ta mm, to na to bari mu kara waɗansu layukan kuma mu je mana Umar na dawo wata kila zan dan yi kiyar da iya akan maganganun da nayi a maganar investment promotion commission kan ba za aiki ba amma na ce babu awareness har na kawo misali da government agencies da ya kamata a ce suna promoting din activities na government har nake cewa 'yan najeriya nawa ne 'yan kasuwa suka san da matsayin wannan ma'aikata shi ne abinda nake nufi kaga akwai karancin awareness kamar yadda muke faɗa amma ilimi akwai masu ilimi babban injiniya na microwave na kamfanin eh, microwave ah, menene ake cewa eh, wannan kamfani microwave ɗan Najeriya ne su. Eh. Ɗan Najeriya masu kwakwalwa amma ba da samun damar kamar da ta yi faɗa. Kuma ba a taimaka musu ba a promoting ɗinsu. Hmm. Shi ne Ɗan Najeriya zai kirkirar ma jirgi zai kirkirar ma mota da abin da ya kama da haka. Ka kawo mota mai hannun dama ka je kwakwarsu za a canza ma ita ta koma ita ta fulani ba za ka san ita ba so ne irin da ma'aikatan duniya muna manual state to muna godiya sosai ina ganin dai duka kuna tare a cikin maganar da ku abin da nake so eh, eh, na an an ce karancin sani na eh. daɗi shi mun sani wasu ma sani lokacin da Mustapha wanda daga niger shine pioneer mm. uh, director na nipc mm. an zagaya ba jihan da ba su da office da zona mm. to amma karancin abin ta gani. abubuwan ba yanzu ko shi kan shi in yana da kamar kaftan akwai lokacin da ban san da kaftan ba kuma yadda na zo na fahimci kaftan daga baya ba yadda take ba <laughs> so in ce ko gidan uh, rediyo ne ko na talabijin kamar kanta wanda mm. suke ma yaya ta labarai akwai wanda ba sani ba eh, sosai sosai ko lokacin da mm. ko naku da liberty mm. amma na ce za su ce captain oh. Mata ce liberty eh. a sa mata tashan eh, amma duk da bokon da wani duk da kasar su akwai wani abin za ka ga wani sun yi da bai sai amma kamar yadda ya faɗa eh. ai gyara kayan ka bai kuma sauke ba so amma shi yanzu ya sani sai ya faɗi ra'ayoyin shi masu kyau a rubuce hmm. wanda ba zai hmm. yanzu ba sai ka sai ya ka kuma kake lalle kuwa to dokta bari mu sake kara ko wata kila kira da ko biyu wannan shirin baki daya assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah ina fara malama lafiya ya gajiya alhamdulillah mu gode Allah suna na Haruna Aliyu daga Ah to mala Haruna kwana biyu wallahi kwa ya kasa to alhamdulillah ya ya jama'a ah, alhamdulillah mu gode Allah to bismillah to a gurguje ni ma ina tare da babban da gaskiya najeriya babu duk wani irin ke tunani a ƙasar nan akwai shi akwai yawa kai dai kawai ka ce gwamnatocin mu ba ta mai da hankali wajen wajen amfanar wannan ilimin ko kuma wajen haɓaka shi ta yadda zai amfani ƙasa mm. haka duk za ga duk yawanci daga likitocin mu yaran masu sa duk za ga sun gudu ƙasashen waje saboda me saboda saka sakaci da gwamnati a akan irin waɗannan mutane masu basira da muke da su a ƙasa ba akwai masu ilimi akwai masu basira ta suna ratatata a ƙasa nan wanda inda za gwamnati za ta zauna ta tattara su kuma a buɗe da ministry waɗannan wala ci gaban da za mu samu to kasashen da suka ci gaban wala sai dai wasu abubuwan su kai a wurin amma shugabannin ko kuma gwamnatocinmu ba hankalinsu akan wannan bane saboda an gina gwamnatocinmu ne da wani irin kundin tsarin mulki da bai mai da hankali akan wannan ba bai da hankali akan kashe kuɗin ƙasa akan abubuwan da gwamnati da ba akan abubuwan da za a gina wa ƙasa saboda gaba ta amfana ba wato kare expenditure shine abin da aka fi kashe kuɗi a kansa a ƙasar nan ko budget ne za ga ne? kashi sittin da biyar ko saba'in za ga duk a irin wani abubuwa ne ba kan abubuwan da za a kawo da kamfanin nuka da wasu kimiyyoyi da za su karɓa ƙasar nan ba a ba su ba ne wani yana da cikin babban matsalar da mu a ƙasar nan da muke fama da ita shi yasa duk ilimin da muke da shi da muke da shi to sai ga suna tashi a banza zama da nisan ilimi a zama a ne yanzu misalan eh. ke da wannan tsarin ilimin da muke amfani da shi yanzu muna gani ya kamata a da tsarin tun da yanzu tsari tsari ne da ke kawo matasa masu kwali a hannu amma kuma ba su da basira a kan su da su kirkira wani abin shi wani mu koma tsari na bokin system wato ilimin ilimin vocational mai da shi kamar oh, akwai a da mutum sana'a wani abu wanda in ya kammala ba sai ma tsaya ne ma ake gurgurta ba yake wa wannan ba hakkin gwamnatin tarayya ba ne hakkin gwamnatocin jihohi ne ya eh, to ranka ne eh, ai kuna da alaƙa da gwamnatin jihohi ka samu wasu gwamnatin ka ba su wannan shawara in sun acceptance aka fara a wata jihar wata jihar sai ga abubuwan suna kyau sauran jihohin ma za su ɗauka kuma hmm. da maka amma duk da muka wani muna da shi babu wani abu da ya biyo baya babu wani abu da ya canja saboda dama ba wai damuwa a kawo irin waɗannan abubuwa ba ne a damuwa shi ne dai kawai a da kuɗi a gwamnati a ce za a yi ayyuka ne da na tafi da gwamnati a ba shi kuɗi wannan shine babban matsalar ma Najeriya sai dai kawai Allah kama na gyara. To amin amin. Amin to madalla muna godiya mana Haruna Aliyu Ningi wanda ya bada ban sani ba ko bari mu karkare wannan zai zama kira na karshe a cikin wannan shi insha Allah. Uh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna jinka. Bismillah. ta yanke ne to ga wata to da mun katse shi eh bismillah kai ne zaka zama mai kira na karshe hello hello to wannan din ne kamar mun yi jifar gafiyar gaidu na ta bismillah dakta ya ce hali mm, mm, <laughs> eh, <laughs> ka ba eh, a mun san shi shi ma ya taba zama a wannan kujerar eh, ya taba zuwa mm. ne ba za mu iya bada misalai ma kaga ya yarda akan cewa ba wai rashin ilimin bane ba masu ta dan sakkwato dan sakkwato ba karatu shi na farko kamun ya je ya daura a michigan har yanzu ne ya tsara motar da ita ta ci farashi mm. a duniya eh, ga kuma dan garin ku dr fate dr fate eh fate eh, fannin public health lafiyar mutane mm. a yana cikin kwararru mm. professor fate eh, haka da ya zo professor duba muna da su dewa shahararru masu ilimi a duniya da suke karawa duniya basira abin da ya kamata kamar yadda yake faɗi mm. akwai mu. Nijar kebar Chad mm. yau sai mu je da Benin Republic mm. kana so a yi ma tayi ko a yi ma kira sai a ce maza wannan dan gane ne dan wani ba wai sun fi mu basira bane kuma ba Najeriya ba ta komai bane mutum miliyan 230 Ghana mabi da kasan Kano za ka kwatanta ba ta kai talatin ɗin kan ba ma ita <laughs> da allah ya bamu arzikin mutane me ya kamata mu yi sai mu inganta tsarin mu amma mu ne fa za a yi abu kamar yadda shi muhammad daga naja ya ce hmm. kasan muna da koke-koke muna son iya mai kyau amma ba ma son mu sa kuɗi oh. abu mai ba ba sai <laughs> eh, ba ta abu ba ba ta abu ce hmm. saboda haka abin da shi ya faɗa gaskiya vocational wannan Eh, makarantar sana'a aikin hannu eh. ai in ka tuna ya kamata mu tuna da manya su eh. professor jibril aminu ibrahim babangida an tsara canja tsarin ilimin najeriya da aka shida uku uku hudu lalle 60 <laughs> najeriya ya ce amma muna mantuwa aka ce to za ka iya kai primary mm. makarantar farawa ko shekara shida sai ka zo ka yi uku junior shekara uku sai ka zo ka yi senior shekara uku in a junior aka koya ma ilimin da za ka yi kanikanci ko na gine-gine ko na hannu mm. mm. sai bari ka ci gaba ka mm. samu dan ilimin da za ka <laughs> eh. kuma akwai entrepreneurial development kowane state akwai kamar anan abuja akwai abuja enterprise agency yadda za a koya ma yadda za ka yi lissafin kuɗi yadda za ka sayar da kaya yadda za ka tallace yanzu har ana koya mutane yadda a app da computer za ka iya sa hajanka ka yi talla da shi so kar mu ce gwamnatin mu ba ta kokari hana kokari bai isa ba dama ba isa ba sai an kara <laughs> to dakta muna godiya kwarai da gaske lokaci ya mana halinsa eh. masu kallon mu lokaci ya yi mana halinsa sai ku tare mu sati na gaba idan Allah ya kai mu samun karfi tara dan je mu dauke da wani sharhin shirin sharhin jaridu yanzu kuwa a yi sallar juma'a lafiya kuma a yi hutun karshen mako lafiya a madadin ni fa'iza yakub aliyu umar muhammad gombe kuma bakon namu a madadin bakon namu ne wato dakta baba gana adam wanda mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum kuma masanin harkokin tattalin arziki sai kuma ku da kuka buga kuka bada ta ku gudunmawa ta cikin wannan shirin na na jaridu da wannan muke cewa mu yi lafiya